وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد يبوة رمضان لجرى من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو يا دريه لودا أربعين دقوق شادي يبوة هدو miladiya ta annabi isa alaihi salam biyu. muna wannan masallaci na albarkawa cikin garin zariya jihar kaduna a kasar mu ta najeriya muna ci gaba da karatunmu tafsir cikin suratul furqan muna kan aya ta 74 insha Allah

illa canfe-canfen bahaushe larabawa ma suna da mai kama da shi sukan ce masa albawul canfi ne ba wani abu ba sai a ce ya yi mun fatalwa ko ya yi mana fatalwa ya dawo ma bayan ya mutu mun gan shi wannan ba gaskiya ba ce ba wata fatalwa wanda musulunci ya zo da shi a cikin aƙidarsa

annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alwaladu min sa'ayil insani hadisi ne hasan kamar yadda imamul albani ya faɗi da yana daga cikin sa'ayin ɗan adam mana iyaye Allah kuma ya ce wa Allah salil insani illa ma sa'a don haka wasu abubuwa da ba za ka iya ma wani ba na aikin alkhairi kana iya yin ma iyayenka kuma Allah ya ba baka ladan a'a domin ka yi masa sadaka jariya dama yana cikin abubuwa da ake yi ko kuma ake barin ɗa na gari ya yi shi shine addu'a sadaka gina masallaci gina makaranta domin iyayenka su sami lada ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum na gidan aljanna sai a ce ku tsaga darajarsa sai ce ya ubangiji wannan baiwar daga ina sai a ce daga ɗanka ko ɗanka wane wanda ke nema maka gafawa. Allah ka arzika mu da ‘ya'ya na gari ka ba mu ifan sauke haƙi na iyayenmu na su kenan ka ce na ƙarke taɓa mu ɗan taɓa sai mu ci gaba ko?

tunda ta nuna tana son ka har za ta yi musulunci to ai nau'i ne na jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li an ya hadiya Allahu bika rajulan wahida khairun laka min umarin ni'ami gazikin duniyan nan a tattara a baka shiriyarta ya ji maka su saboda haka ka samu gara ne kana neman kai hasara maza ka ceto imaninta ka sami wannan da matsaka da muka ambata cikin wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka shirya da bayi ta hannun wanda ta yi baya sun yi lokacin da jinin nifasi ya ɗauki lokacin da ya dawo sai ta tsaya da ibada duka sallah an ya mata adadin kwanakin da ya dawo kafin ya ɗauke na azumi ta lissafa ta biya bayan ya ɗauke da suna zuwa maka da shi mara mai neman babu laifi amma suna inuwa yana da kyau idan babanka ya sa bai dance ka canza ba domin haƙƙin uba ne ya zaɓan matsansa suna mai kyau ko yadda kamar yadda ya zo cikin hadisi amma in uba ya sa suna mummuna wanda bai ɗauke da ma'ana mai fa'ida don an canza babu laifi idan ko kawai suna ne na al'ada galibi inuwa ba suna ne a wajen bahaushe da yakan ce na yanka ba a wani mai wani suna ne akan ce masa muhammadu inuwa galibi a hausance in ka ji inuwa to muhammad ne saboda haka kila wannan alkunya lakabin kenan ya janya asalin na muhammad sai kuma ba so ka so a ce masa inuwa to kai inuwa ai daɗi ne wa ke son rana da zafi ko a lahira mu muna neman inuwa Allah ka haɗa mu da inuwa duniya da lahira sunan kafa yana da kyau mai ta kanka canzawa ba a canza ba a yanka rago in an canza suna ko da kuma mutum ne ya musulunta wanda yake dama can ba musulmi ne ba ba a yi masa yanka ba balantana musulmin da aka yi masa yanka ya canza suna wani ba ma guje muna wa'azi da shi muna masa wa'azi sai ce shi gaskiya 'ya'yan shi goma sha kaza ga matan shi ga shi abinda ya hana shi musulunta an ce duk sai ya yanka masa raguna to kaga da in sai raguna guda kusan ashirin in yanka kuma in mai da kudin a gona kalman da ya faɗi kenan to kaga an daɗe ana cutar da musulunci sai a nuna masu sai sun sai goro sai sun sai tabarma sai sun yanka haguna sai sun ba da wani kudi ma saboda haka sai kaga in imanin san musuluncin ya karfi haka zai yi idan kuma ya dubi asusun shi da tattalin arzikin shi ya ga zai rauni sai ya ce kai nan gaba الله shi kyauta ba wani yankan da والله a yi wallahu alam to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما jiya mun koro bayani akan mata ya suke zama farin ciki gabawa a takaice mun ce ita ce matar da in ka dube ta sai hankalinka ya kwanta farin ciki ya kashe ka mun kuma faɗi dalili kuma ita ce matar da in ba ka kusa da ita za ta kiyaye kanta ba za ta yi wasa da wani ba kuma ita ce matar da za ta tsare ta kiyaye dukiyarka ta kiyaye mutuncinka taƙiyya mai tsoron Allah mai bauta ga Allah saliha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa game da haƙƙin kamar razaqahullahu imra'atan saliha فقد aanahu على شكر دينه فليتق الله في شكر wanda da Allah ya azurta shi da mace saliha ya taimake shi a rabin addininsa Kai ya ji tsoron Allah sauran rabin ya Allah ka azurta mu da mata irin su ka kyautata waɗanda ke hannunmu rabbana harla na min azwajina wa dhurriyyatina kuma Allah ka ba mu ƴaƴa wanda za su zamfarin farin ciki a gare mu shine kwamata a ayyuni mu dube su mu ya kwanta a ce ga sunan zuwa farin ciki ya kashe mu yaɗa zai zama farin ciki ga bawa a dai zuka tambayi Allah ya tamfara ta ga kan yaya zayyana linnasi hubu shahawati minan nisa'i wal banina kan yaya fitira ce shi yasa mafi yawan yaya ke wahalar da iyaye kuma in ka dubi alkur'ani za ka ga da yawa yana wasiya ga 'ya'ya su kyautata ma iyaye da wuya ka ji ana wasiya ga iyaye ku kyautata ma 'ya'ya saboda iyaye tsofaffi ne ba mai son tsoho sai dole shi kuma sabo yaro ne sabo aljadidu mahabubun min kulli shay'in duk sabon abu za ka ga ana sha'awarsa ana kawarsa wannan ma shi yasa za ka ga saboda son 'ya'ya matarka na da ciki ka so ciyo jamila da jamilu ba ka san kokari za a yi ba ko za a haifa saboda sabon son 'ya'ya amma ba a son tsofaffi mafi yawan matasa sukan sai ma 'ya'yansu kaya ba su koma sayan ma iyayensu ba mazansu da matansu za ka ga yaro ya yi aure bai taba babansa riga ba bai taba jefa ma uwarsa turmin zani ba amma matan na ɗaukan ciki daga shi haƙuwar sai su shiga tanaki. shi ya siyo jamilu da jamila ita ta ce makawarta ta saƙa mata hunturu ya kusa ba a fa haifa ba to an samu zukata kan yaya kuma wannan ba wai ga waɗanda yake malfadaddu ba hata ga taƙiye ku dubi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zarafin da ƙyasta za ta rasu har hawaye ya rinka zuba a idansa haka nan sanda ya rasa ɗansa ibrahim yana cewa innal aina la tadma wal qalba la yahzan ولا نقول ما يكذب رب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون لو كنت أنسى إبراهيم الله يمس وفاتي yace tabbas ido na zub da hawaye zuciya ba daɗi amma ba za mu yi kalmar da za ta saba ma mahalicci ba Allah ka sani muna da damuwa rabuwa da ibrahim muna bakin ciki sai na umar yana da ɗa salim yana son shi sosai har mutane suka rika zargin shi ya faye son salim sai na umar ya ce ya lumuna ne fi salimin wa'alumar wajaldatu bainal aini wal'amfi salimu suna zargina ina son ɗana salim ni ina zargin su don me suke zargina ina son ɗana bayan fatar da ke tsakanin ido na da hanci na ba abin da ke ciki sai salim wato in ya buɗe ido shi yake gani in ya rufe ma shi to amma ya ake nuna ƙauna da ɗaya zama farin ciki gare ka ka nuna masa soyayya na gaskiya ta hanyar tarbiyyanka tarbiyya islamiyya ya zama mutumin kirki mutumin arziki mai yawaita ibada mai nisantan abin da Allah ya hana ko shi ne za ka ga yana kana ganin shi ka tuna shi ma ko baka gan shi ba sai ka ji munna ya kashe ka domin a duniya ma zai bar maka kyakkyawan ambato kai wannan dan wane ne a yi dan adamu ne ce kai amma adamu ya dace alhamdulillah allah ya ba mu irin shi kaji wani ma na fatan ɗanka ya samu ɗa'irin naka balanta na kai da ka samu sa'annan na daga ciki ka kula da cin shi da shan shi walfayar ɗanka domin mafi yawa idan uba ya sakaci da wannan ɗa sai ya tandare a ƙarke ba zai zama masa abin farin ciki ba sai zama damuwa a gare shi amma ka kula da shi ka nuna masa so na asali ba shagwaba ba sa'annan ka kula da iliminsa ka kula da cinsa da tufansa ka kula da abin da ya shafi takalifin shi bugu da tsari ka sa a kan hanyar da ta dace kaga zai zama maka kwamata aini sannan yana ƙarami ya kasance kana musahabar sa wuraren alkhairi za ka masallaci ku tafi za ka zo karatu ka riko shi duk wani abu wanda ya kamata ka sa shi a kai abin da bai dace ba ka kauce shi da izinin Allah wannan tsa a duniya zai zama maka farin ciki domin zai ci kanka zai tausaya maka zai nuna maka rahama kuma bugu da tsari zai kare kabarin dukkan fitina idan ka mutu kuma zai ci gaba da yin maka ayyuka na alkhairi zai ci gaba da yin maka addu'a kullum sai dai in bai sa goshi a ƙasa ba duka waɗannan abubuwa suna cikin abubuwan da ke taimakawa ‘ya'ya su zama kwamatu aini ba yadda za a yi shi ɗayan biyu ne ko dai ya zama maka kwalliya da ado na alkhairi ko ya zama maka bala'i da fitina duniya da kiyama zai zama maka kwalliya da ado na alkhairi eh? idan kai masa wannan tarbiyya ka tsare haƙoƙinsa sai zama maka zinatar hayati duniya kuma zabin filashira amma lokacin da baka kula baka bashi shi sake sai zama maka fitna innama amwalukum wa auladukum fitna a duniya ya ta jan maka magana ka gummace an yi barin shi da haihuwarsa aibin da laifin daga tushenka ne domin kai ne baka sauke wajibinka ba alajima kuma ya zan sanadiyan shiganka gidan jahannama ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara Allah yace ku masu imani ku saurara ku tsara kanku ku tsare 'ya'yanku barin shiga wuta malamai suka ce za ka tsara 'ya'yanka da matanka barin shiga wuta ta hanyar yi masu tarbiyya ne na musulunci da muraƙaba ka sa ido ka tabbatar da suna yin abin da yake daidai kana nisanta su barin da ba daidai ba to in kai haka ka tsara kanka barin wuta kuma za ka ci gajiyarsu a duniya za ka ci gajiyarsu a lahira wallazi na amonu wa taba atuhun zariya tuhun bi imani alhaƙina bihin zariya tuhun wa ma'alatina min amalihin min shai ƙwa'ani yana cewa waɗanda suka imani da Allah suka aiki na ƙwarai suka yi tarbiyyar 'ya'yansu da matansu to idan an shiga aljanna wanda ya ta aljanna ya za a riskar da sauran zuwa gare shi saboda haka wannan da da ya zama maka kwamata ainin shi ne gobe kiyama kila zai samu aljanna da ta wuce naka kau sai Allah dan ya dakata maka ya dakata maki ya saka maka ya saka maki sai a ce a ɗauke ku a kai ku matsayinsa kuma wa ma'alatinahun min amalihim min shai shi ba wai an ajiye masa lada ba ne saboda hamakin iya haihuwa kalla ka iya tarbiyya saboda haka ka kalli tarbiyyar da kake yanzu kafin a kalle ka da wancan rahama Allah ka ba mu iko rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin jama'an musulmi ba ne tambaya don Allah kana son a nan wani ya fi ka ilimi ba ka so kana son wani ya fi ka kudi kana son wani ya fi ka dadewa kaga duk ba ka so to kai ta faɗi kai ta faɗi mulkin da kake da shi kana son wani ya fi ka to amma a lokaci ɗaya duk mutum yana son ɗan shi haka ne ko ba haka ba ne kana son ɗanka ya rayu ba ilimi kana son ya fi ka ilimi kana son ya fi ka kudi kana son ya fi ka mulki kana son ya fi ka daɗewa a duniya to a nan wa kake so ka mutu kafin shi saboda gwamnati a ayunin ne ka zaɓi ka mutu ka bashi ba ma ka sanya mutu ya maka iyakanta kenan saboda farin cikin da kake in ka dube shi ban taba jin mai hankalin da yake Allah ya sa duk ƴaƴana su mutu su banne ba sai dai ina jin masu hankali suna cewa Allah ka samu babba ya ta gari zuwa ne ne bayan ka ji fata yake ya mutu ya su ya mutu ya bar su ba su mutu su bar shi in suka mutu suka bar shi sai ji duniyar duk ta tsoke in ba ɗaya ba wane ne ake masa ashe wasu abu ne mai masu sa farin ciki in an dube su masu sa natsuwa in an dube su masu kwantar da hankali in an dube su to amma kamar yadda muka ce idan kana son ka ci wannan gajiyar, sai mun yi hoɓɓasa sai mun tsayi mai daka ba mu sake su titi ba duniya ta karantar da su ashe in muka dubi wannan ayar kamar tana gaya mana wajibcin mu yi tarbiyyan 'ya'yanmu domin su zama mana kwamata a ayyuni domin na tabbata ba uban da zai alfahari da ɗansa mai shaye-shaye ko akwai ba uban da zai alfahari da ɗansa wanda yake bin maza ana biyan shi kuɗi ba uban da zai alfahari da ɓarawo ko ɗan fashi ashe nan, in muna son ƴaƴanmu su zama kwamata a ayyuni to akwai wajibcin tarbiyyarsu tarbiyya islamiyya sahiha nan ne za mu ci gajiyarsu a rayuwa kuma mu amfana da su hatta ranar tashin alkiyama Allah ka kyautata ƴaƴanmu ka sanya su su zan kwamata a ayuni babu laifi mu ambaci wani hadisi wanda abdurrahman bin jubairu bin nufair ya samo daga mahaifinsa yana cewa mun zauna a wajen al dubina bin aswad sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune wajensa sai wani mutum ya zo ya wuce sai ya gami gidazu sai ya ce tuba li hatainil ainainil lataini kama aya rasulallah sallallahu alaihi wasallam kai jin daɗi da farin ciki da anashuwa da nishadi ta tabbata ga dinan nan biyu waɗannan dinan da suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin dinan mikidadu domin shi mikidadu a lokacin yana zaune da tabi'ai ne ba sahabi abun kai shi sai wannan mutum ya tsara da cewa lawajidina anna ra'ayna ma ra'aita wa shahidna ma shahidta wallahi mun buri da fata ina dai mun ga abin da ka gani mun halarci abinda ka halarta, ma'ana da mun ga manzan Allah mu ma mun zauna da shi a majalisinsa wannan ba magana ne mai daɗi ba to amma fasta zabal mikida da faja'altu a ajabu wannan magana sai ta kusa ta mikida ya ji haushi kuma ya kasa ɓoye haushinsa mai ba da ruwaya ya ce sai na kama mamaki mene na jin haushi a wannan gwalagwalan maganganu saboda me saboda mai magana alkhairi ya faɗi fatan arziki ya yi to jidadu sai ya fuskanci mai wannan magana ya ce ma ya hamila rajul ala an ya tamanna mahudara gayyaba hullahu anku me sami mutane ne suke fatan a ce da sun halarci abinda Allah ya kau da su bai ce sun yana kan fahalarta ba mene mikdadi yake nufi yace la yadri law shahidahu kaifa yakunu fihi kai da kake fadin haka yau da ka halarci lokacin ka san yadda ka zama laqad hadara رسول الله صلى الله عليه وسلم akwai mutane da yawa sun halarci majalisun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma'a zalika ma akabbahumullahu ala manakhirihim amma Allah ya fuska fuskansu ya fasta fuskansu sun ci da hanci sun fasa goshi a gidan wuta fi jahannama me yasa lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu saboda ya kira su ba su ansa kiransa ba ba ya nemi su gaggata shi ba su gaggata shi ba saboda haka ka san kai ya za ka kasance da kaji nikitabi sai ya kama tafsili ya ce awala ta hamadun allaha iza aka majakun min butuni umma hatikum la ta'rifu na illa rabbakum musaddiqin bima ja'a bihi nabiyukum ba za ku gode ma Allah ba wanda ya da ku daga cikin iyayenku iyayen 'ya'yan mu'minai ƴaƴan mu'minai kuna masu gaggata abinda annabin ku ya zo da shi qad Bala bala'a bi ghayrikum jama'a wa da fitinar wasu sun wadatar da ku bari shi domin ba jama'a da fitina ka ga annabi ba kai imani da shi ba iya bala'i ke ya ce laƙad ba a sallahun nabiya sallallahu alaihi wa sallam ala a shari halin ba a alaiha nabiya Allah ya aiko annabi cikin wani yanayi mafi tsananin shari wanda yake aiko annabawa a kai kuma fi fatiratin jahiliya ma yarawna anna dina afdalu min ibadatil awsani cikin wani lokaci na jahiliya wanda ba su ganin akwai wani bautan da za a yi fiye da bautan gumaka annabi ya zo bi kwamfanin famaka bihi bainal haqqi wal batil ya zo da alkur'ani mai bayani ya bambanta maka daidai da ba daidai ba shari'a da bata ƙarya da gaskiya a wannan lokaci ya soma wa'azi wa famaka bainal walidi wa waladihi sai ka ga ya yi gabas uba ya yi yamma ko uba ya yi gabas ta ya yi yamma ɗaya ya musulunta ɗaya ya ce muna nan a addinin gida wa in kana rajul la yara walidahu wa waladahu wa akhahu kafira wa qad fataha Allah قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن أهلك دخل النار فلا تفر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وأنها التي قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وضرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما لكي متن ينا ji ينا gani zai ga ɗansa ko mahaifinsa ko ɗan uwansa a cikin kafici a lokacin da shi ya yi imani shi Allah ya buɗe makullin zuciyarsa imani ya farara madararsa ɗan nasa ko mahaifin nan nasa ko ɗan uwan nan nasa da yake gani ya tabbata ya yi imani in ya mutu wuta za shi saboda haka ya zai dubi ɗansa ya sami farin ciki ne eh? kai ko ka waiwaya baya ka ga ɗanka ana ta tahajjudi ne ɗan ƙaramin ɗanka ta ji yana azumi yana baba ba azumi na daidai da na mai jemu ba daɗi to da ka duba ka gan shi a ne fa babanka ya tsufa yana addini wani ma ɗauko shi yake ya kawo shi matsalaci ko ya kawo shi wajen karatu to da ka dube shi ka gan shi yana mabunci sujjada za ka ji daɗi ba farin ciki da ke daɗi ya ce to ku gode ma Allah da ya maku wannan baiwa za ka dubi ɗanka ya zama kwamata aini ka dubi babanka ya zama kwamata aini ka dubi ɗan uwanka ya zama ya maka kwamata aini shi ya sa ya karanta na ya kulu na rabbana hablana min ta wa zuriyatuna kwamata aini kaji annanin mutafi na imama ya Allah ka samu zan shiwa gabanni na masu takawa ba wai ka zama mai takawan ba ka zama jagora in za ka roƙi Allah ka roƙe da ƙaton masaki zai iya baka masakan ba ma masaki ba ya ka takka roƙi kaɗan in wajen Allah ne in dai abin da ya ce zai iya ko yana bayi ne tuli ce Allah ka ban imanin da ya fi duk wanda ke matsalacin nan wallahi Allah na iya baka Allah ka azuta ni da bauta gare ka fiye da kowa a matsalacin nan kuma Allah ka ansa wallahi Allah yana iya yin mata mummuna kalmar nan ta bahaushe wayin za ka sha giya ka sha ta dubu an gane to mu muna cewa in za ka roƙi Allah ka roƙa da yawa Allah duk in kun taru kuka zama wanda ya fi kowa ba arziki kuka roƙi Allah Allah zai ba ku kuma ba zai tauye wani abu na arzikin shi ba in dai ka tsoma allura wanda ake ɗinkin hula ka ɗauke ta ka tsoma a ruwan teku ka zare in a ruwan teku ya tsafe ko ya ja to kila a yi zaton wani abu na wadatan Allah ya tafi to ko kofi ka gwada ka gani ruwa cike da kofi ka tsoma alluha ka ga zai rabu balantana ruwan ke domin in aka ce mafiya yawan arziki kamar ni talaka kila yanzu roƙa da wuce in ce a bani tiriliyan ɗaya ba a matsayina na talaka amma me kake zato masu kama da ƙaruna sun su ne suka ce Allah muna da bukata ai malam sai su ce trillion to trillion sai kanunin kata saboda shi da yaudan ka ba ɗan gwata miliyan ɗaya kyauta ai sai dube ka yi ce dariya ya ce sanare ni za ka ba miliyan guda to kai an baka miliyan ɗaya fa eh ina ga kila din dai ka ai banna ne da sai kai aure kafin ramadanan nan ta fita ko ba haka bane eh matasa ko ba haka bane aha ai ana so Allah ya kawo fage ya kawo hali ya kawo falala duk auren da ku ai Allah ya ce auren da ku وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم eh saboda haka da Allah in kana da halin da zaka awamar da wani ka auren da shi iyaye ai kokari a auren da yaya eh oh oh ake dai wani waji ya turai kowa na so shi ne ake yi to iyaye a taimaki 'ya'ya su yi aure kuma ni a guna idan ɗaya zo ya ce za a yi mun aure ina son aure ka da Allah a zamanin nan inda yadda za ka yi shi domin yana son shari'a ne ɓanna ta yi yawa zina ya yi sauƙi beje ya biya bukatarsa a inda Allah zai fushi da shi ba yana neman taimakon tsara kai to ashe ya cancanta inda yanayi a taimaka masa i a taimaka masa inda yanayi kai kuma ka yi kazan-kazan kada ka zauna a ci da kai a ci da matarka kafin ba ta a ci da kika a'a bai yi ba bai yi ba ta goma ko ya biyo zakara an gama soyawa aka ba shi kai da kafa ko kuma na mai shi da mai gidan shi aka ɗaukin ya aka ba shi a ce ah, alhaji in cika ba ka cika ba bai ba a zai ba ni kai da kafa kaji ya fadanki <laughs> Allah ka sa mun dace to iyaye ai kokari a tallafa ma yaya yaya kuma kada a yi girman kai wajen sana'a ko ba gaskiya ba Kakkarai na sana'a yawa aikin siminti saukale yanzu saukale katon sana'a ne ya ji na wani sai ka samu abin da na bai samu ba ma'aikaci to za ka sauke a baka mafi karanci komin kananan kwali sai an baka ishirin in ko kayan mai nauyi sai ka ji ana sauke kowane ɗaya a hamsin ka shiga da shi fito kawai hamsin nawa za ka sauke sai ka sauke guda ɗari wurin shinkafa ɗari hamsin so ɗari nawa kenan masu lissafi eh dubu biyar na'am to talatin eh a wata kenan to za ko ga dubu biyar biyar to talatin nawa aka samu ɗari da hamsin to malam ɗari da hamsin duk da dai naira ta ɗan yi ƙasa wa ga hamka <laughs> albashin najeriya sai a hankali allah ka fishe mu allah ka fishe mu نعم أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون ويلقون فيها تهية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما wannan aya tana da daɗi wala'ik kaga masu sifofin nan na ibadar rahman to ne yi ji zaunar gurfa ake masa sakamako da manya-manyan gida na gidan aljanna amma ina dalili bima saboda haƙurin da suka yi hakuri ba ta ƙaramin al'amari ba ne duk wanda aka ce an cire masa hakuri an ɗebe masa alkhairi Allah ya amma ba shi da alkhairi duk wanda bai da hakuri bai tare da alkhairi sabon biya annabi ya ce hakuri haske duk abin da ya kulle maka duk abin da ya yi maka duhu ka yi haƙuri zai kwance kuma haske zai biyo asabar miftahul farj duk inda ka shiga tsugogi ka kasa fita haƙuri shine mabuɗin da za a buɗe maka ƙofa ka fita haƙuri Allah ya ambace shi a cikin alƙur'ani waje daban-daban kusan ɗari imamu shafi ya ce fa huwa bi manzilata ma'asi min al-imani la imana liman la sabra lahu kamar la insani liman la ra'asa lahu haƙuri a wajen imani kamar kai ne da gangan jiki ba imani ga wanda bai da haƙuri kamar yadda ba mutum in ba kai ko akwai mutum ba mutum jama'an musulmi haƙuri akan yi shi ta hanyoyi daban-daban akwai asabaru ala ta'atillah akwai asabaru an ma'asiyatillah akwai asabaru ala afdarillah ka yi haƙuri wajen yin ma'alla ɗa'a da biyayya da bauta masa kamar yadda ya cancanci a bauta masa ka yi haƙuri ka nisanci zaɓa ma Allah subhanahu wa ta'ala kawo domin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta yana cewa ku huffatil jannatu bil makami wa huffatin naru bi shahawat an kewaye gidan aljanna da abin da ɗan adam baya su. kana so ka ci ka sha Allah ya ce azumi za ka yi na wata guda wanda bai yi haƙuri ba sai ya ɓuye ya ci kana bacci mai daɗi zuba ya hana ka bacci farkon jari. goshin asuba iskan nasin mai daɗi yana hura ka sai a ce tashi kai sallah sai kai haƙuri ka je kai sallah kana ke gidan duna idan lokacin hunturu ne sanyi dari ta shiga barbo ka ninke ka ta ce a salatu hairun minan nauyi. damuwan ba daɗin taɓa haka za ka ɗauka ka yi alola ka fita iska na kada ka kana rawan tsari saboda kana haƙuri ne don kai Allah da abubuwan nan da suka mamaye ɗa'an na abin duk fatali da su aka haƙuri kakka saba ma ubangiji kana ji kana gani aure ya gagara ga wata net ɗinka a kilas kullum tana zunguranka ka zo a yi la ilaha illallah ta ce a'a ni ne halin annabi yusufu ne Allah ya mai da halayenmu irin na annabi yusuf duk wani zunguran da ta maka sai ka ce ban gani ba ban gane ba ban fahimta ba Allah ya sannan haƙuri a kan abin da Allah ya kaddama maka wani lokaci sai ka yi karo da abin da baka taɓa tsammani ba na jarabawa ko kamar da al'amarinka ga Allah shi a irin ibtila'i ba sai ka gama duk abin da za ka yi na kwammato sannan ka ce na yi haƙuri ba la annabi ya ce a sabrun inda fadi matil hula lokacin da abin ya faɗo maka fasam sai ka yi ja'i, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khayran minha to sai Allah ya jinjina haƙurinka kuma ya canza maka da abin da ya fi shi kuma ya baka ladan iftilai bari mu ɗan ƙara fito da abin malamai Allah ya ji kansu suna cewa shi haƙurin nan da kaji an ce wala'ika zaunar al-ghurfata bima sabaru ana duban shi ta wani mahanga mahanga biyu suka ce akwai haƙurin da ake ce masa الصبر الاختياري الصبر الاختياري سكتي أقول كما الصبر الاضطراري الصبر الاضطراري wato haƙurin da za ka yi don ƙashin kanka da haƙurin da ya zama maka dole a cikinsu wanne ya fi lada a wajen Allah na ihtiyari ihtiyari kayi haƙuri kayi ma Allah ɗa'a kayi haƙuri baka saba ma Allah ba mutum nawa ne suka gaza haƙuri suka gaza yin ma Allah ɗa'a saboda sun gaza haƙuri akan yin ma Allah ɗa'a suna da yawa suna da yawa mutum nawa ne suka gaza haƙuri suka saba ma Allah ko dai biyan sha'awarsu ko son abin duniya suna da yawa haƙurin da kake da zaɓi a kan shi kana iya yi kana iya bari to ya fi daraja ya fi lada ya fi matsayi a wajen allahu rabbul alamin haƙurin da ba ka da iko a kai to rashin lafiya ne ya sami bawa kana da iko a kai ko kai haƙuri ko kakai haƙuri mashin lafiya da ya same ka yin arziki ya zo ma bawa Allah ya kiyaye duka ko ya yi haƙuri ko kai ya haƙuri zai iya zoma arzikin alƙirari ne ba ka da iko a kai ba ka da iko a kai to amma in kai haƙuri yadda Allah ya ce a wannan to zunubanka duk sai a kakkaɓe su a yace maka a yace maka ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna azmal ajr ma'a azmil bala wa inna allaha idza ahabba qauman ibtalahu faman radiya falahu rida wa man فله falahu sahar yawan lada da Allah ke jinka bawa gobe kiyama yana da dangantaka da ibtila'i na kaddara da ya same shi girman kaddara da fitinar da ta same ka girman ladanka idan Allah ya so bayi sai ya sa musu manya-manyan jarabawa ga rashin sukuni ga rashin aminci ga haufi ga talauci mafi yawa muna ciki ga cututtuka a jikuna sai wanda ka ji sai wanda ka gani to wanda ya yi haƙuri da jamabawan Allah ya rungume shi a matsayin al'imani birka qada'i wal Allah sai ya azzama sakamakon saboda ya yarda da qada wal wanda ya fushi yana zage-zage yana faɗin ba daidai ba yana kai ƙaran Allah a wajen wanda bai iya masa komai sai Allah ya fushi da shi kaga bai ci bawa ba to amma shi mumini kamar yadda hadisi ya tabbata ne annabi na cewa ajaban li amrul mu'min inna amrahu kullahu lahu khair ولا يكون ذلك لأحد إلا لمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ina mamakin rayuwa da al'amari da halin shi komi nashi alheri ne na gari ne ba abin yarwa a ciki idan abin farin ciki na alheri ya same shi baya alfahari bai takama bai jiji da kai sai ya ta godiya ga Allah ya nutsa wajen bauta masa wannan sai ya zame masa kuma alkhairi na biyu la in shakartu na azidannakum idan wani sharri da fitina ta same shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saba sai ka ga yayi hakuri kai ka ce ba shi ba ne. mai gani ma sai ya fi shi damuwa makana khairan ba nan ma sai ya zame masa alkhairi sai ya samu ladan masu hakuri ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru kuma takensa in an magana sai ce lan bana illa ma kataba Allahu lana wato yana itibarin fitinan alkhairi ne kataba Allahu lana la yaqulu kataba Allahu alaina lana alheri kenan Allah ka tabbatar mana da alkhairi kafin mu jire mu bar wannan fagen ya kamata mu ɗan buga misali domin bayani ya daɗa fitowa a haƙurin ikhtiyari da muka ce ya ci bari mu ɗauki annabi daga cikin annabawa mu ba da misali da shi annabi yusuf in ka so kana iya buga misali da annabi ayub annabi yusuf ya taso mahaifinsa na tsananin sansa jarabawa na farko da ya samu ƙiyayyen 'yan uwansa amma ya haƙuri haƙuri ne wanda yake ultirari ba yadda zai yi ana cikin haka suka yi kutun gwila suka tafi da shi kiwo suka jefa shi fi ga ya batir jabu kogon rijiya suka jefa shi a daji kuma suka gudu suka bai shi ko ya haƙuri ko kai ya haƙuri ba yadda zai yi haƙuri ne tsirari kuma ya haƙuri ana nan matafiya suka zo ƙibar ruwa ya rike guda. suka ce shi yana ga kaman ya tsira suka ce ya bushira haza gulam wa aka ruhu bida'a suka mai da shi kayan fatauki suka kai da shi a bawa ya sake shiga bawa ko yana so ko baya so ba yadda za ya kubuta kuma ya haƙuri ya zauna a matsayin bawa a matsayin bawa duka wannan haƙuri ne iltirari yana gidan aziz matan aziz ta kyalla ido ta ga ɗan samayi kyakkyawa kan kowa cin wanda ya masa ta kyasa ta shiga farautarsa tun ana mashi na dolo har aka fito fili wa ma wajen hullaki huwa fi baitiha wa gallakacin annabihi wa abuwa ba wa kanan haytala ta neme shi ta neme shi yi ban gane ba ya yi ban kula ba ya yi ban fahimta ba ta fito fili ta gaya ya yi wofi da zancen sannan da giyar sha'awa ya ɗebe ta ta ce yau za a yi abin da za a yi a gama eh bugun ganga da lauje ba yau za a yi bugu ɗaya ba ƙari za a yi ta ta ƙari ƙofofin gidan kasan gidan sarauta ba a ƙofa ɗaya ta bidit ta kukkulla ƙofofi yusufu na ciki ta kira shi can saƙon ɗakinta ta tuɗe ta ke to bismillah قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم yake kash kai to Allah ya kiyashe ni Allah ya tsare ni Allah ya kauda bacin rana kasan kuma ba abin da mace take kaman wannan ubangiji na Allah ya kyautata matsayina sannan na samu mai gida mutumin kirki in ci amana mai cin amana bai samun nasa a zalimi bai sai bantan shi ba zan iya ba ta zo da gudu za ta tajune shi ya ce kafa mai na ban ba ki ba ya manta a nasari ya je ya banke wannan kofa ya cire sakatan wannan ita kuma tana jawo ki sai ka dawo mun yi ido ya rufe hatta kai da kofar karke tana jan rigan ki ta baya yana kokarin fita sai mai rigan kamar tsaye ana buɗe kofa sai ga mai gida to ba san muke ba ye haƙuri bai wannan aikin ba sannan aka zo aka yi wani abu na biyu inda tana walawala a ɓoye bayan ta tara matan gari duk sun tere hannun ta ce zalikun nan lazi lumtun na nifi walakar tuhu an nafsi haska a sama wala illam ya fa'al ma'amura hubiki la na wala ya kunan minas girina. ya ce gayi nan suna zargina to da kaina na ce ya zo ya yi sai kuma mene amma wai har yana kyamata ina da kamar macen da za a kyamace ta ƙasan matan manya ne fa masu kama da kulɓaɗin nan ba ka ganin ramamiya kowa wuyar ta cike yake tana sheƙi kamar kulɓa ya ce ku dube ni wai ni ne zai ce Allah ya ce ya ce ni na karya daraja na na sauke aji to billahi lazi ina gaya maka in ba kai abin da nake ba sai ka raina kanka a cikin mutane take ba za mu kaskantar da kai kuma za ka je gidan gyara hali in ya gyaru ka zo ka yi to qala rabiya sirna ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi fa in lam tasrif anni kaydahunna asru ilayhinna wa akun min al-jahilin sai ya Allah na zaɓi zaman kurkuku da in aikata wannan abin to a nan abin da nake son mu fahimci darasin da nake so kun ga tun daga iyayya zuwa jefa shi a rijiya zuwa kai da shi bawa yanzu yana bauta wannan duka haƙurin da ya yi haƙuri ne ɗalfihari la haula lahu wala kowa amma wannan haƙuri na ƙin yin lalata da matar aziz haƙuri ne ikhtiyari na ɗaya a wannan lokaci fata zuru ne jiyan balaga na ɗiban shi amma ya danne a wace na biyu matar nan fa ba kanwan lasa ba ne ba matar kowa ya tsaya da ita ba ce matar wanda ya isa ne amma duk da haka ya kau da kai na uku ba wani wanda ya san yanayin da suke ciki duk matakan tsaro an ɗauka zai yi ya gama ba wanda ya sani amma ya kau da kai na hudu akwai barazana idan bai abin nan ba komi na iya samun shi amma duk da haka ya haƙura da kai ta kawo dai dalilai amma ya iya haƙuri a abin da zai yi ya zauna lafiya kuma ya zama ɗan lele a share masa hawaye kafin ya kwalla amma ya haƙuri ikhtiyaran min nafsihi wa khawfan min rabbihi to ka hada ladan wannan da ladan wancan a mu tsari ta sunan dai Allah hakimun wallahi da ban duba ba ku yi haƙuri da mun sauke yau <laughs> ai sai ku yi min ishara da agogo an gane to wannan shine malamai sukan ce akwai haƙuri ikhtiyari akwai haƙuri iltirari in mun so ma muna iya kasa ikhtiyari gida biyu iltirari ma gida biyu amma ba a sai muke magana ba wannan ya ji ba Allah ka gane da mu yawwa bima sabaru wa yalqawna fiha tahiyatan wa salama kuma za su ta Allah ka sa mun dace Allah ka ƙara mana rahama Allah ka sa muna yin daidai ka yake mana kuskure ka gafata mana laifi ka ji kanmu ya Allah na to muna roƙon Allah bi izzatihi wa jalalihi wa bi أن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين وينصر عباده الموحدين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام عاجدين ولا تسلل علينا عدوا ولا هاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذكور يا منان ya hannan ya man biye bihi malakutu samawati wal ard akwai wata yar uwa na malam hashin mai jambaki wanda Allah ya mata rasuwa Allah ya ji kanta ya gafarta mata Allah ya anshi bakuncinta Allah ya yafe mata ta, ya anshi kyawawan ayyukanta wani jiya ya kawo alkur'ani sadaka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan iyaye da kakanni kuma ya sanya alƙur'ani ya cece mu gaba daya duk marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya waɗanda aka jarrabe su da sacewa Allah ka tsara mutuncin su Allah ka ba su mafita ka dawo da iyali ka dawo da su cikin iyalan su cikin aminci waɗanda ke wannan sana'a Allah ka shirye su wanda baka kaddara musu shari'a ba Allah ka mai bakar aniyar su akan su mu kuma Allah ka kare mu ka kare zuriyar mu da yan uwa duka barin wannan bala'i Allah alkhairan da ka tattara cikin Ramadan Allah ka hada mu da shi Allah ka yanta mu barin wuta a wannan watan Allah ka ji dan iyayenmu da malamanmu da yan uwan Allah ka sa goben mu ya fi yau mu kyau har mu ga mu da mahalicin mu idan mutuwar mu ta zo Allah ka azurta mu da kalmar la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام